dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem... Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 23 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wata kotun ɗaukar ƙara a jihar Sokoto da ke Najeriya ta yanke hukunci kan takaddamar da ake yi a jam'iyyar PDP a takarar kujerun sanatan Kebbi guda biyu. bayan haka za ku ji cewa wasu al'ummar dan isa a jihar maradin jamhuriyar nijar iyaka da najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da yadda suke kallon matakin canza fasalin takardar naira zai shafe su sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni daga kasar ghana amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma A yau laraba kasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare ta sama a kan tashar wutar lantarki ta kasar Ukraine da daman can take shan fama wurin samar da wutar lantarki da alamar dakarun Moscow na niyyar jefa 'yan kasar Ukraine cikin lahaula a farkon lokacin sanyi. Hukumomi a Kif babban birnin kasar sun ce mutane uku ne suka mutu a wani hari da aka kai akan wani bene mai hawa biyu jami'an ukraine sun ba da rahoton katsewar wutar lantarki a birane da dama da suka hada da wasu sassan kiev da kuma moldova makwabtan juna magajin garin kiev vitali klitschko ya wallafa a shafin telegram cewa an kai hari a ɗaya daga cikin gine-ginen jama'a a babban birnin inda ya raunata mutum guda a hali da ake ciki jami'an ukraine sun faɗi cewa wasu hare-hare da sojojin rasha suka kai a cikin dare sun taɓa sashen haihuwa na wani asibiti a kudancin ukraine inda suka yi sanadiyyar kisan wani jinjiri tare da raunata mahaifiyarsa kwallaye da Richard Duan wanda ya shigo ana cikin wasa da Takuma Asano suka ci a minti goma sha biyar na ƙarshen wasan sun bai wa Japan damar bada mamaki da ta yi wa Jamus mai rike da kofin sau hudu ci biyu da ɗaya a gasar cin kofin duniya da suka buga a yau Laraba. jamusawan sun mamaye baki ɗayan fafatawar a filin wasa na khalifa international kuma su ne suka fara zira kwallo da farko ta bugun fanariti a daidai minti 33 ta kafar ike gwandunga bayan da golan japan shuichi gonda ya yi wa david ram keta rashin nasarar shine na uku jere a wasannin farko na manyan gasar cin kofi da jamus ta yi bayan da ta sha kashi a hannun mexico a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 lokacin da ta yi kasa a gwiwa a farkon gasar da ta shiga a matsayin mai rike da kambi da kuma shan kashi a hannun faransa a gasar cin kofin nahiyar turai ta shekarar 2020 ta euro 2020 Kasar Croatia wadda ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya da ta gabata ta yi baran-baran da kasar Morocco babu wanda ya zira kwallo a filin wasa na Albert a yau Laraba a wasan farko na rukunin F a gasar cin kofin duniya da ake yi a kasar Qatar. wasu bama-bamai biyu sun tashi a kusa da tashoshin mota a birnin kudus a daidai lokacin da jama'a ke gudanar da harkokinsu da safiyar yau laraba lamarin da ya sanadin mutuwar wani matashi dan kasar isra'ila kuma dan kanada tare da raunata akalla wasu goma sha takwas a wani hari da 'yan sanda suka ce falasɗinawa ne suka kai fashewar farko ta afku ne a kusa da tashar motar bas da ta saba cika da cunkoson jama'a a gefen birnin na biyu ta tashi ne bayan kusan rabin sa'a a ramot wani ƙauye a arewacin birnin 'yan sanda sun ce mutum ɗaya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu sa'annan akalla wasu guda uku sun samu munanan raunuka sakamakon tashin bama-baman an dai shafe watanni ana zaman doya da manja tsakanin isra'ila da Falasɗinawa. a daidai lokacin da isra'ila ke kai hare-hare a cikin dare a yankin yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye sakamakon kazamin harin da aka kai akan 'yan isra'ila wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha tara a cikin bazara an samu tashin hankali a 'yan makonni da suka gabata a hare-haren Falasɗinawa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc fiye da makonni uku bayan shan kayi a kokarin neman sake sa. shugaba jihar bolsonaro a jiya talata ya zargi wata manhajar kwamfuta ya kuma buƙaci hukumar zaɓe ta soke ƙuri'un da aka kada a kan galibin na'urorin zaɓe na ƙasar brazil ko da yake ƙwararru masu zaman kansu sun ce batun manhajar ba ta shafi sahihancin sakamakon zaɓen ba irin wannan matakin zai bai wa bolsonaro kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na sauran ƙuri'un da suka rage da kuma nasarar sake zaɓensa in ji marcelo de besa lauyan da ya gabatar da bukatar mai shafuka 33 a madadin shugaban kasa da kuma jam'iyyar ta liberal yana faɗa wa manema labarai hukumar zaɓe ta riga ta ayyana nasara ga tsohon shugaban ƙasar luis inacio lula da silva mai sassaucin ra'ayi kana da yawa daga cikin abokan shugaban ƙasar sun amince da sakamakon zaɓen masu zanga-zanga a biranen ƙasar sun ki amincewa da haka musamman da bolsonaro ki amincewa da shan kayi shugaban jam'iyyar liberal valdema costa da kuma wani mai binciken lissafi da jam'iyyar ta ɗauka haya sun shaidawa manema labarai a birnin brasilia cewa kiyasinsu ya gano dukkanin mashinan da aka siyo tun kafin shekarar 2020 da yawansu ya kai kusan 280 ko kuma kusan kashi 59 tara cikin 100 na adadin da aka yi amfani da su a zagaye na biyu a ranar 30 ga watan oktoba ba su da lambobin tantance mutane a ƙarshe wasu 'yan bindiga masu kishin islama guda biyu da aka same su da laifin kashe avijit roy wani ba amurki mai rubuce-rubucen sukar aƙidar tsatsauran ra'ayin addinin islama da mawallafinsa na bangladesh sun tsere daga wata kotu da ke cike da cunkoson jama'a a daka babban birnin bangladesh a ranar lahadi wasu da ake zarge 'yan kungiyar ansarullah bangla team ko abt a takaice da ake zarge alkaida ne sun sa sanadarai masu guba a idon jama'an 'yan sanda kano suka kwashe waɗanda aka yanke wa hukuncin akan babura yayin da suka arce daga kotun yaƙi da ta'addanci in ji haruna al-rashid shugaban rundunar 'yan sandan garin daka bayan nazari akan faifan bidiyon cctv jami'an bincike sun bayar da rahoto a jiya talata cewa akalla 'yan kungiyar abt goma ne suka yi amfani da babura takwas a lokacin da suka kwashe mutanen su daga kotu a ranar lahadi hukumar 'yan sanda ta kuma sanar da bayar da tukuncin dala hamsin ga duk wanda zai bayar da bayanai domin gano waɗanda aka yanke wa hukuncin labaran duniyar aka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A Najeriya adadin 'yan majalisar dattawa da za su yi bankwana da majalisar bayan karewa wa'adin da suke a kai yanzu na ƙara karuwa Wannan na zuwa ne bayan wani hukunci da kotun ɗaukar ƙara mai zamanta a jihar Sokoto ta yanke na hana tsohon gwamnan jihar Kebbi sanata Adamu Aleru da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa sanata Yahaya Abdullahi yin takarar kujerar sanata a zaben 2023. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Rikicin takarar kujerun sanatoci a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ya biyo bayan shigowa jam'iyyar PDP na tsohon gwamnan jihar Sanata Adamu Aleru da tsohon jagorar majalisar dattawa Sanata Yahaya Abdullahi bayan da jam'iyyar ta riga ta kammala zaɓukan fitar da 'yan takara. jam'iyyar ta pdp a jihar ta sake gudanar da zaɓukan fitar da 'yan takara a wasu mazaɓu inda aka zaɓi sanata adamu aleru a matsayin ɗan takarar sanatan kebbi ta tsakiya bayan haruna sa'idu ne ya ci zaɓen tun daga farko inda aka zaɓi sanata yahaya abdullahi ɗan takarar sanatan kebbi ta arewa an shigar da ƙarar sanatocin biyu inda babbar kotun tarayya da ke birnin kebbi ta baiwa haruna sa'idu takarar kebbi ta tsakiya shi kuma sani bawa argungu aka ba shi takarar kebbi ta arewa sai dai sanata adamu aleru da sanata yahaya abdullahi sun iya aminta da hukuncin kotun farko suka ɗaukaka karar a hukuncin da alkalan kotun ɗaukaka kara su uku suka yi wanda mai shari'a muhammad danjuma ya karanta kotun ta yi watsi da ɗaukaka karar ta tabbatar da hukuncin kotun farko jagoran lauyan masu ɗaukaka karar barista illo katini sanusi ya ce za su yi nazarin hukuncin da kotun ta yi. ba mu sanin menene matsayina akan waɗannan judgment ɗin ko kuma akan waɗannan abin na ishu da maka da su sai mun ga jojo da abin da kotar ce kamar menene kuke kalubalanta akwai abubuwa da yawa ciki akwai ishu abubuwa na magana ishu din cewa kotu ne ta yi kes din wanda ta yi shi ba kai kamata ta yi shi ba da dokumentin da an kai gaban kotu ba su ya kamata a yi su ba abubuwan da ya kamata a jiya ba su an ka jiya ba mai ta din shi na sama amma dai ina gaya maka yanzu za mu yi sama ga wannan kes insha Allah kamar da ainihin client na mai instruction shi kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda ake ƙara Muhammad Mansur Aliyu cewa yi. e to hukuncin kamar yadda shi mai gidan ya faɗa ne adalci mutane ne suna wata jam'iyya aka yi primary election yanzu kuma aka zo aka yi riga ya ci aka bayyana shi suka bar wancan jam'iyya suka dawo wata sabuwar jam'iyya to sai kuma a ce a kwace a ba wancan to kamar dai abu ne daga masu karfi da mara karfi sai kotu ta tabbatar da gaskiya ta tabbatar mara karfi da kujerar shi har wayo kotun ta ɗaukaka kara ta yi watsi da daukaka kara da dan takarar gwamnan jihar zamfara dauda lawal ya shigar gabanta inda ke kalubalantar hukumcin da babbar kotu ta gusau ta na sanya a sake yin zaben fitar da gwani bayan na farko da aka yi wanda ya lashe a hukumcin kotun da mai shari'a muhammad sha'ibu ya karanta kotun ta yi watsi da ɗaukaka karar inda ta ce bai yarda ya yi ga umarnin kotu na farko na shiga zaben da aka sake yi ya nuna cewa ci gaba da biyar ɗaukaka karar tamkar raina kotu ne loyan wanda ya ɗaukaka karar balista nasiru sahabi tambuwal ya yi tsokaci akan hukumcin. mun so gaskiya mu samu nasara ga wannan apil domin ya kasance pdp ta samu dan takarar gwamna a zamfara state amma kuma wannan ba za mu cewa a wannan abun hukuncin ya tsaya ba tunda a constitution na najeriya kundin tsarin mulki ya ba mu dama muna dama mu yi appeal zuwa ga kotun koli wato supreme court shi kuwa lauyan mai kariya ibrahim shehu wanda ke neman zama dan takarar gwamnan jihar ta zamfara indiana anaka ya ce hukuncin an yi shi cikin adalci i am joyous and i know my client is also joyous yanzu da wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara na hana sanata adamu aleru da yahaya abdullahi takara ya nuna an samu ƙarin sanatoci da ke aiki yanzu waɗanda watakila za su yi ban kwana da majalisar nan da 'yan watanni masu zuwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla gaida muhammad nasir al'ummar dan isa jihar maradin jamhuriyar Nijar iyaka da najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu gane da yadda suke kallon matakin canza fasalin takardar naira ganin kasancewar sun fi yin amfani da naira fiye da saifa harkoki da galibin jama'a garuruwan kai iyakar kasashen biyu ta bangaren Nijar ke yi. Wakilin murya Amurka daga Maradi, Mansur Sani ya aiko mana da rahoto. Yanzu haka ina bakin babban titin kasuwa da tasha a garin ɗan isa jamhuriyar Nijar da ke da tazarar kilomita goma sha biyu da magamar jibiya tarayyar najeriya wannan gari dai na ɗan isa da ke ɗauke da dubunnan mutane yan asalin Nijar. ma'amalolin rayuwarsu musamman cinikayya saye da sayarwa suna yin su ne da kuɗaɗen naira duk da yake su yan Nijar ne kuɗaɗen sefa ne ya kamata a ce suna kashewa bayanan sababbin takardun kuɗaɗen najeriya na naira da aka canza dubu ɗaya da 500 biyar da kuma naira 200 biyu ya sa al'ummar ɗan isan na jamhuriyar niger furta ra'ayoyin bakin su game da makomar hulɗar su da kuɗaɗen. sunana dai abdurrahman da wanka dole da harka canza kuɗi wanga sai dai bar mu allah zaɓin shi akwai matsala gaskiya akwai matsala kwarai kuma tunda wani baka san sirrin shi ba wani baka san abin da ya adana ba wannan da kuɗi sama da miliyan talatin arba'in hamsin aje kenan ba ya gane ciki wanda bai da naira dubu goma da an canza kuɗi kaga shi kaga ai mata shi ba. gani da allah nan yanzu a matsayin mu na nan ne dan bakin lamba kowa na tsantsance da wannan sauyin da za a yi saboda ko ta riske ka ko ba ta riske ka ba wata rana tana iya mamaka yanzu kuɗin ne za a canzawa ana iya zowa ta mame ka kana sauran nera kai kana cikin nijar bakin lamba baka ma san lokaci yawanci muna kamar isa na muna naira sun kyan wannan talakawa ko ne ka kakara wa su naira su suke ko da za a canza na roƙon ga shugaban najeriya idan tun da allah ya sa sun yi niyyar canjin kuɗin nan na roƙon alfama gare su kina a ƙara yada abu da har wanda baya inda ba inda abin bai kai bai kai wa'azu mai canji ke suna na mafi yawa ne akan da ni malam mu'azu canjin naira kudin kiran baki iyaka bankin mu nan magama banki da ne kas bank miliyan daya ko miliyan biyu kaje kana so to ba karamin tashin hankali bane kin jin za a canji na mutane za su hiddo kuɗi to kuma mu mun ga zahiri mu yin shi da barin shi bai rage mara komi masu iya magana da yake cewa an jima ana ruwa ƙasa tana shanyewa wannan ba wani bakon abu bane ba da ya kamata al'umma su daga hankalinsu a cewar alhaji abdulmumin ne hayya na Yaro wani ɗan kasuwa da ke kasuwanci da naira da sefa a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar. Eh in dai ka rike gaskiya to ba abin da zai sa kai asarar kuɗinka. In ka ga kai asarar kuɗinka to yana yiwuwa ka sa rashin gaskiya cikin lamarinka. In dai kana da kwanta banki to ba abin da zai tada ma hankali. Sai kuma ɓoye suka ke gida wani abu shine na ya taba mutum ko ba haka ba a mu musamman Nijar mu bar sa damu mu a cikin wannan lamari mu sai face mu can za mu je mu so kaya to da haka mu tsakanin mu da Najeriya bakin su musu addu'a da bakin arzikin da Allah ya mu mu bi shi haka nan tunda su abu nasu ne mu kuma namu ne kenan mu musamman Nijar ke mai kamata a ɗora kawo damuwa ba a cikin yanayin da ake ta ciki Allah sa abin ya zama alkhairi tare da fatan waɗannan sababbin takardun kuɗaɗe za su zamo alkhairi ga al'ummar Najeriya baki ɗaya da ma makwabtanta irin su Nijar da ke amfani da waɗannan kuɗaɗe a bakin iyakokin nasu Mansur Sani muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Mansur Sani, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Abarina. A duk lokacin da mutum ya shiga cibiyoyin lafiya matakin farko ko asibitocin haihuwa zai ga dafifin mata masu juna biyu a Najeriya ko kuma waɗanda suka kawo jariransu rigakafi. Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da yara a jihar Kano ta ce mata na fahimtar mahimmancin bayanan tazarar haihuwa da kula da yara ko da kuwa ba dukkansu suke samun nasarar aiwatar da shawarwarin da aka basu ba. Wato a inda nake idan kika ibi mata kamar kashi ɗari a cikin su kashi 70 zuwa 80 ma zai iya kaiwa 80 80% kenan 70 to 80% gaskiya ana samun haɗin kai sosai a gurin su wajen yin tsarin iyali a wayancan kuma da suka ragu wancan kashi kamar 20 haka zuwa 30 gaskiya ba za ka iya cewa ga dalili da ya sa ba a samun haɗin kai a wajen su amma a kalilan da nake dan tambaya idan na ga mace tana yawan zuwa tana haihuwa in na tambaye ta sai ta ce mijinta ne bai ba da wato haɗin kai ba baya so. Hukumar yawan jama'a ta Najeriya da ke shirin kidaya a Afrilun baɗi ta tabbatar da ingancin rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya. Nasiru Isa Kwara shine shugaban hukumar. Mun yi wajen shekaru goma sha shida ba mun kira ba kuma ba wai zaune haka kan muke ba muna projecting estimating yanayin mu a najeriya kowane shekara yanzu dai muna adadin miliyan 216 wannan ƙasa namu na najeriya amma da yake ya ɗau lokaci kafin mu yi gidaya muna kokarin shirye-shirye da zamu yi kidaya a ƙasar nan don mu sami ainihin adadi na yawan a najeriya na ƙwarai ba hasashe ba lokacin da aka yi wancan kidayan yanayin bai kai yadda muke yanzu ba wannan karon za mu yi amfani duka na'urori na kimiyya wanda muka fara shi tun lokacin da muka kasa wannan kasan namu na najeriya zuwa kashi-kashi duk filin da muke da shi najeriya mun kasa shi inda 'yan ma'aikatan mayan gida za su iya zuwa su gama cikin ƙayyadadden lokacin da aka bada. A nasa ɓangaren Dr. Ahmad Sagir na asibitin koyarwa da ke Gwagwalada ya ce likitoci da jami'an kula da lafiya na ƙoƙarin wayar da kan jama'a wajen mahimmancin tazarar haihuwa don taimakon lafiyar jarirai da uwayensu. Ba za a ce 'yan Najeriya ba su amfani ko kuma ba su bin shawarwarin likitoci game da amfani da tazarar haihuwa ba domin idan aka duba duba cikin shekaru 28 da suka wuce an samu ci gaba wajen amfani da tazaran haihuwa shekaru 28 da suka wuce kashi hudu ne cikin ɗari ke amfani da tazaran haihuwa amma yanzu an samu ci gaba har kashi goma sha biyu cikin ɗari suna amfani da tazaran haihuwa to amma duk da haka ba za a ce mun kai yadda ya kamata mu kai ba ko kuma inda ya kamata mu kai ba domin idan aka duba kasashe da suka ci gaba suna amfani da tazaran haihuwa fiye da haka kuma tazaran haihuwar da suke amfani da shi yana cikin dalilai da ya sa suka kai inda suka kai saboda haka idan mu ma muna son mu kai inda wayannan kasashen suka kai ya kamata mu rungumi amfani da yin ah, tazaran haihuwa. Najeriya tana cikin kasashe na duniya wadda take da yawan mutuwan mata lokaci da suke ɗauke da ciki kenan maternal mortality da kuma tazaran haihuwa yana cikin hanyoyi musamman da aka sani wadda yake rage wannan mutuwan mata a lokaci da suke dauke da ciki. Shin menene fahimtar mutane ne game da yawan jama'a a Najeriya ga abin da magidanta ke cewa. Sunana Muhammad tafi da abin da yawan mutane ke haddasa za mu iya kallon shi da fuska biyu. Ta fuskar da yawan ke amfanar da al'umma da kuma fuskar da yawan yake iya zamtowa matsala ga ita al'umma. Ta fuskar amfanarwa za mu iya cewa dukkan wata al'ummar da ta san kanta take kuma alfahari da al'ummar ta ta san cewa yawan al'umma nan ba kuma yake ka ba face ci gaba. Saboda duk inda mutane suka yawaita wanda mutane ne masu zuciya da sanin ya kamata da ilimi da kuma kokarin neman na kansu da kokarin bunkasa ko haɓaka tattalin arziki zaka suna amfani da yawan nan nasu wajen yin abubuwan da za su kawo ci gaba ga ƙasarsu da kuma al'ummarsu baki ɗaya ta yadda yanayin yawan nan nasu zai zamto kamar wani jari ne a tattare da su ta fuska kuma da za a iya cewa zai iya kawo ci ma baya ko kuma koma baya za mu iya cewa yawa ne wanda kusan irin yawa ne da 'yan nahiyar mu ta afirka yawanci kasashen da ba su cika ba irin yawan da muke fama da shi yawa ne lokacin da ka zo ka tara mutane babu aikin yi ga talauci ga karancin ilimi to sai ka ga wannan yawan yana haddasa afkuwar irin abubuwan da suke na Allah wadai magana ta rashin tsaro sace-sace da abubuwa makamantan haka. Sunana Munira Ahmad idan aka ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke ƙara yawan al'umma a duniya ai an samu matsala saboda idan aka duba yanzu duniya duniyar da ake ciki kowa na nafsi yake idan ma aka kalli najeriya ita karan kanta mutanen da take ciki sun mata yawa saboda gwamnati ba ta iya kula da adadin mutanen da ake da su ma a yanzu ba karatu ba ilimi ba boko ba makarantu asibiti idan kin je sai abin ya baki tausayi saboda likitocin da muke da su sun yi karanci babu kulawa ga insecurity to idan har za a ce har yanzu ba a samu hanyoyin da za a bi a dakile samun yawa ko karuwar samun mutane da ake a duniya ba ai akwai matsala. sunana yusuf yakubu a matsayinka na magidanci ko mai gida za ka yi aure za ka hayayyafa ka tara iyali sannan ka ɗauki wato ka biya musu bukatunsu wannan haƙoƙi nasu wanda addini ya gindaya maka wannan ba wani abu ne mara kyau ba haka kuma in har ƙasa ƙasar da ta tara yawan al'umma ko mutane za ta yi abin da ya kamata wato gaskiya adalci a wato a matakai daban-daban na mulki wanda 'yan ƙasa suke da haƙƙi su samu rayuwa mai kyau wannan ba wani laifi ba ne ba wannan abu ne mai kyau idan har Allah ya baka dama kana da iko kana da aikin iko suna da zaka kula da iyalanka ka basu su tarbiyya mai kyau su zamanto mutanen kirki yan kasa na gari wannan babu wani aibu ba laifi wani kungiyoyin kula da hakokin ƙananan yara na kokawa kan yadda mutane kan haifi yara ba tare da kula da su ba ta hanyar barin su suna gararan bakan tituna sa'idu samba kaftan da ke da kungiyar raya ilimin yara a arewa ya ce sukan samu yara da yawa da iyayensu suka suka fita sha'aninsu musamman don talauci ko halin ko in kula. Mun kasance wa'annan yara mukan iya kokarin wajen sada su da iyayensu kamar ni da nake magana nan a jihohi akwai dankama a katsina na ɗauki yaro na kai shi dankama na kai laite a kogi sai na kai yaro mango na ɗauka na kai tashan yarin nan kaduna wa'annan kaɗan daga cikin irin yaran da nake ɗauka nake kai su wanda wannan aiki ba karamin aiki bane wajen wasu yaran za su zo ribar da muke dan samu kaɗan ne wasu na ɗan zuwa da dan namban ko na a kansu so abun kuma ya zo yawa wa'inda mu kanmu yanzu abin ya fi karfin mu kamar da muka faɗa a baya babu mu ma ba mu iya saboda yawaitan abin yi yawa yanzu dole ne irin wannan aiki mun ka same shi kana bukatan kana da inda zaka ajiye yaran wanda za a samu wajen abinci da za a ba su a kula da su kafin a yi bincike a samu iyayen cikin sauki alƙalama sun nuna zuwa shekarar 2050 adadin yawan mutanen duniya zai karu daga mutum biliyan takwas zuwa biliyan tara da biyar Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai koyar da in kasar ghana wasa otto ado ya bayyana baro-baro cewar kasar ghana ce za ta cancanci canye kofin duniya a kasar qatar black stars na cikin rukuni mai tsarkakiya da ya hada da portugal yoruga da korea ta kudu kuma ba ta zama wani abin kulawar da ake jin da za ta tsallaka zuwa ragayi na gaba ba a cikin wata hira da wani sashen yada labarai na spaniya as an yi masa tambaya ko suwa suka cancanci ci zama zakaru na gasar sai ya amsa kasar ghana mana nepa na ji daɗin irin wasan da sun kai da switzerland a wasan sada zamancin su na ƙarshe muna da wasu sabbin 'yan wasa da tafiyar su ya dace da tsofaffin 'yan wasan mu kaftin ɗin black stars kasar ghana andre dede ayu ya yi imani rashin gogewa ba zai yi tasiri ba saboda suna da ƙwararru da za su iya cin kowane abokin karawa a qatar andre ya yi magana maganan nan ne da 'yan jarida gabanin karawa tsakanin black stars da portugal inda aka yi masa tambayoyi akan damar da kungiyar suke da shi a bisa la'akari da cewar yan wasa biyu kadai suke da shi da sun ka taba buga gasar cin kofin duniya yayin da andre karo na uku ga bayan zuwarsa a shekara ta biyu da goma da shekara ta biyu da goma sha hudu wannan zai zama karo na biyu da jordan ke halarta bayan gasar ta brazil shekaru takwas da sun ka wuce gaskiya ne ne da dan uwana kawai ne mun ka taba halartar gasar cin kofin duniyar wa kasar ghana amma fa wannan bai sa komai saboda mu kuma a haka ne fa muka zo farkon lokaci amma mun kokarta a filin wasa ni dai na yi imani yan wasanmu za su bai wa maraɗa kunya ita gasar dai na cin kofin duniya da an kaso ma makon nan na tattare da mamakaiya farkon lokaci kenan kasar da ke karban ba bakuncin gasar wato katar a wannan lokaci ta faɗi a wasan farko da Ecuador da ci biyu da nema sai ƙasar Senegal da Netherlands ta lallasa da ci biyu da nema Faransa ta lallasa kasar Australia da ci hudu da ɗaya Mexico da Poland da sun yi baram-baram ba kare bindamu sai Denmark da Tunisia su kuma ɗin sun yi baram-baram. Saudi Arabia ta ba duniya mamaki inda ta lallasa kasar Argentina da ci biyu da ɗaya sai ƙasar Amurka da Wales da sun kai kunnen doki. england na da ci shida iran ko na da biyu costa rica daya new zealand na nema australia na da ci daya sai kuma peru da ke nema ga wasu wasannin da za a yi gobe alhamis inda switzerland za ta kara da kamaru yoruba za ta kece reni da south korea sa'an nan portugal za ta fafata da ghana brazil kuma da sabiya a ranar juma'a kuma wales za ta yi idil biyu da iran sai qatar da za ta kara da senegal netherlands za ta sadu da ecuador england kuma da amurka ranar asabar kuma tunisia za ta sadu da australia poland da saudi arabia kai faransa da denmark argentina da mexico da wannan muka yi so karshen labaran wasannin radwan lamuk tara sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla a gaida Ridwan Abbas, to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. a yau laraba kasar rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare ta sama a kan tashar wutar lantarki ta kasar ukraine da daman can take shan fama wurin samar da wutar lantarki da alamar dakarun moscow na niyyar jefa 'yan kasar ukraine cikin lahaula a farkon lokacin sanyi hukumomin a kiev babban birnin kasar sun ce mutane uku ne suka mutu a wani hari da aka kai akan wani bene mai hawa biyu jami'an ukraine sun ba da rahoton katsewar wutar lantarki a birane da dama da suka hada da wasu sassan kiev da kuma moldova makwabtan juna Kwallaye da Richard Duan wanda ya shigo ana cikin wasa da Takuma Asano suka ci a minti goma sha biyar na ƙarshen wasan sun baiwa Japan damar bada mamaki da ta yi wa Jamus mai rike da kofin sau hudu ci biyu da ɗaya a gasar cin kofin duniya da suka buga a yau Laraba. jamusawan sun mamaye baki ɗayan fafatawar a filin wasa na khalifa international kuma su ne suka fara zira kwallo da farko ta bugun fanariti a daidai minti 33 ta kafar ike gwandunga bayan da golan japan shuichi gonda ya yi wa david ram keta wasu bama-bamai biyu sun tashi a kusa da tashoshin mota a birnin kudus a daidai lokacin da jama'a ke gudanar da harkokinsu da safiyar yau laraba lamarin da ya sanadin mutuwar wani matashi dan kasar isra'ila kuma dan kanada tare da raunata akalla wasu goma sha takwas a wani hari da 'yan sanda suka ce falasɗinawa ne suka kai fashewar farko ta afku ne a kusa da tashar motar bas da ta saba cika da cunkoson jama'a a gefen birnin na biyu ta tashi ne bayan kusan rabin sa'a a ramot wani ƙauye a arewacin birnin 'yan sanda sun ce mutum ɗaya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu sa'annan akalla wasu guda uku sun samu munanan raunuka sakamakon tashin bama-baman masu sauraro iyakacin abin da ya sawa kenan a shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ku makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdun da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya.